الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم yau talata uku ga zulkida hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da sha takwas ga watan takwas 2015 za mu yi karatu na biyu a harfin ba'i a cikin ashirya a satin da gabata mun takaitaccen tarihin mai ashirya shine wannan da ya ishiri ne alfazaji shine ya ta wanda ake kira abdulhaman rahimahullah bata ta ala zai bi ghaibin laka alwaibu bada minka shaifin ayatun ma biharaibu bi darika mautun wa huwa ghaibun lahu haibu bada ri'ila ala faqar wadha shaibu wa kafan anil adna faqad fadha al'aibu bata ta kalizimta ka tsaya ala zaibin ga wani irin aibi bi gaibin ɓoye to ka sani allah ya sani yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min allah wani zaka ga an doke shi na kwarai amma shi ya san ba na kwarai ba ne to damar ta yana zargin kansa lakal waibu halaka ta tabbata gare ka mutane sun doke ka na kwarai ashe gaibu can huke kana can kana baraka bada min ka shaibun watan shi mai lahi ya san kai ne an ce annabi suleiman alaihi salam wani mutum ne ya yi sata ga gidan makwabci ne sai to dai cikin masallaci wurin da aka sallah to ka san manya sai ce da larabci a hausance ce yanzu mutum zai yi sata gidan makwabci ne sannan ya to cikin masallaci ga gashi bisa ga kai ne sai kakkaba ya ce na asiri ya tonu kenan kowa ya san me yana faɗin cewa ga gashi ga kai ne sai kakkaba don ya ɗaya gashin kuma ba gashin ba ne don ɗaya a gano wani nan kun fahimci yadda aka nuhi to wannan kenan to kaga bi gairin lakal bai kai ka san na yi badaminka shehun huhura ya bayyana gare ka ayatun alama ce ta mutuwa shi huhura badali ne ga shehun ma bi harai ba ba ta da kokonto ga mutuwa za ta ɗauke ka mautun ga fa mutuwa nan bi ka cikin gidanka bidin ga zarfiya ce ma'ana fi ka wa huwa gaibun ɓoye suke shi mutuwa lahu haifa akwai ban sauro ga mutuwa kaga duk wata harka ba ita aggaban ka ba mutuwa din nan badari kai gaugawa ilal ala zuwa ga aiki madaukaki faqad wadaha shaybu haqiqa hurhura dai fa ya bayyana gare ka kuma alama ce ta mutuwa wa kaffan ka kame anil adana daga kaskantaccen aiki faqad fadaha al aybu haqiqa aibin ka ya bayyana badarta kai gaugawa ilal lisani ga sabo ta hakifu alhali kana gaugawa lam takubba ka kamu ba baka kame ranka ba baruka alhali kana wanda ya gurfa ne ya durkushe ani da'ati in dai aikin da'o'a ne baka da nishadi wal zuciya ka kanna kafi yayi kyama ta aikin da'o'a na Allah badalaka hakkun gaskiya ya bayyana gare ka kullum ana wa'azi yau duk da wa'azin da a cikin ka ya ishe ka ga gidan rediyo ga sauransu sunna sannan ta ba da baya ka bi man wakaf wanda ya kame ya karkace daga gaskiya dukan nasu mutane sun ɗaura kuka a yamal khilafi kwanukan da suka yi na sabo amma kai kan sahun tab tab liddumo ina hawaye walam ya kif bai zubo ba lijaf ne kaga kurhin idanunka wala saka balle zuba mai yawa ta hawaye balle tsiyaya duk da tabba kai wani hawaye ma'ana idanunka mirsisi akan sabon da kake ba ka halaka bi ruhin da rayuwarka mibla'an alhali wadda an mai cin abinci ita rayuwar ba ta ka kwana kan kana mai gyashin gamba ba ta ka kwana kan kana mai rihi saboda abubuwan da ka ci zuban alhali kana kibatacce bisibitin kuma matsala da haram ka yi kiba duk da loma guda kacce ta haram sai an yi kwana arba'in ba a amshi addu'arka ba abikan alhali kana wanda ya gudu maliki ka daga mamallakinka ma'ana ka zan kamar abiki ne gudanannin bawa ma'ana dai ba ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala ka yi tawaye ga bauta Allah baki ta ka shagala ka wanzu bi rahanil badan da jingina ciki ciki dai ka kawa bauta shabikan alhali kana wanda ya tankal billahi da nama badiyon kana mai naki daga aikin ƙwarai sannan watar zo kana fata an ki baka yi tsoraya ga sabiƙa wanda ya tsere maka matayo shi ne a saka yan yawa shi ne ɗan ƙaramin taguwa arala yake gitta tsoraya ga albusla gumrarrin raƙumma bayan suna gumrarri almuhayyasa ta hirari wanda suka yi training to ɗan ƙarami zai gitta musu ma'ana manyan mutane bidda a tuka jallinka addawa iddi'a'in abin da baka da shine mutum ya ta faɗin abin da bai da wa bukhulun kuma kana da ruwa jallinka ce wa hiddatun kana da tsananin hushi wani dan abu kaɗan da an taɓa shi yanzu yana saukar da hushi ne ga mutum ba idan alhali kana wanda ya annesa nesa an taƙwa ga tsoron Allah wa zalika wannan iddatun abinki ne ka zanne su ga tsoron Allah bashairuha bisharorin ta ma'ana abin da take gabatar suwa ita duniya busun shiga cikin tsanani wa da kaskanci wa shiddatun da shiga cikin kuma tsanani bali ta kasuha amma matsala wa wa jiddatun akwai wani irin karfi shine sabanci fil amali ga gorace gorace inda ka gunka kasuha amma kuma kana da budurwar zuciya kamar da suke cewa wa aqabahuna muhimmu ne cikin mu mur'un a samu dan adam a kushe batin gashi da hurhura amma yasbu yana karkata ga duniya yasbu yana karkata ga aikin yara bala'uka abinda jarabawa ka kai dai matsalar kamalin dukiya kawai tartaje kana fatan billatan damshi shine ya waita min na dukiya kai dai ina dai zuciya ka za ta karu shi dai an matsalar ka to ka sani balabiluhu kyawawan dukiya din ko kuma bilabiluhu musibbin dukiya da hudi suna gargado mazallatan kaskanci ilai ka gare ka bakhilta kayi ruwa bima ya fina da abin da karewa zai yi wayar kuma zai komo jillatan tarawashi shine kanjilo da ake cewa shine kashi badat laka alamul manoni tutoci na mutuwa sun bayyana gare ka muzillata alhali sai maka innuwa amma wa nuruka hasken imaninka da hankalin ka karya habu da yawa yake bicewa amma wa naruka wutar na kala ta habu ita kan ta bicewa badalaka ya bayyana gare ka annal khalqa hakika talikai insan mutanen su waje nahum da aljannansu balabilu summin busharori ne na dahi ko kuma bilabilu summin tuluna na na dahi galiban mahirin jayensu wa in tudi akthara man fil ardi billu ka an sabilillah wai ka kai ka tonka annahum hutabatun su bayanin wanga bayani ne nake ma khabarul mubtada mahzuf ma'ana haza bayan wa ina hamalta in ka ta watan bayanin nan surta tinnahum sai ka zanka kar da su daidai da su fikka amintu bi rabbika da matalicin ka kawai labil ibada ka amintu da bayi fa abin da yasa ni ce maka haka innahu haqiqa su bayi bada'un ma suna kine anil qibas daga kunno haske in azlama al ba idan al'amari ya duhu masu iza ka su za su koma kuma suna tsarguwar ka cewa ya kara kai ne cikin hadari badahatuna abinda a farkon al'amarin mu a tauhidi shine tauhidi wa hawa shi tauhidi ina ya tun abu ne wanda ke bukatar kulawa kwarai da gaske yanzu zai ban tauhidi ne kamin bayan haka sai ya bi sufanci bin addini ginoni na addini gimshika addini ma'akudun an kulla tauhidi alaihi akan gina ta addini ma'ana shi a gaba wagatun shine kole din duk gine-ginen addini din nan guda biyar turfa'u rayatun ana daga tuta fi sabilillah a wurin yaƙi biji saboda tauhidi ba a daga tuta wurin wasu abu amma saboda tauhidi duk yakin da aka yi a duniyar nan majority ne don tauhidi ne bidayatu abinda a soma wa arbabil kulube ma'abuta zukata tsarkakakku to abinda a farko gare su ga ibada ga nuta cikin hadara ta Allah ne hayatun shi a koli ga wani yanzu ko ga lamari na duniya wani na can duk fafutukar da shike ƙarfin dukiya ta miliyan guda ne zai ga kamar ya kowa kuɗi shi ga gani ne amma wani yanzu yana iya gintire ya cinikin miliyan guda ya biya ko miliyan biyu ma kaga inda ka a kole gare ka shi a farko gare shi to haka yanzu wani na iya in ya karanta ijihi goma zai ga duya wani gwazangwar wani kuma in ma karanta ijihi goma yanzu na ya caji ba sai yadda zai tsaya ba to haka abubuwan suke amma hata bayanatul ahwalu an san halin luka sun yi tabayuni sun bambanta amma dai wal maqasidur rabbu manuha dai Allah an manuha basairuhum zukatansu dama akwai basaru akwai basira to basaru gani na ido basira gani na zuciya to zukatansu ganin su na zukata sha sun daukaka sabbatan suna su begen su ila Allah zuwa ga Allah ashiku sun yi begen su bihi da Allah hatta badal kullu har kowannen sai bayyanar da hubbatin soyayya da Allah abin so da Allah bawaɗinuhum cikin su mal'a suna tankal bi da'atihi da da'a Allah walbiru da ma da'a Allah arda ita an mahi yadda magabbatan karshen lamari mana ita abin da ake so kai to to su sun cika rudan don yadda Allah muhabbatan don soya da Allah bi da'atihi walbiru da arda magabbatan fajin lihumu inna su dafin tacika wa mauriduhu matusgar su azo tana da daɗi ma'ana sun take bu'aƙo ne ma kaɗin hadari na ilimma rawa ya zamna ya tabbata ya daddale fi barafihimu a cikin ƙasar zuciyarsu mai sauƙi ma'ana abinda a shi shine ƙasa wadda adda taushi to sai nuna zukatansu kamar ƙasa ce ba na dai suna da ilimi bizalika don haka nalul qurba dauman suka samu kusanci ga Allah tutun koyaushe bilanawa ba ba nisanta ga Allah biharu bin su na ilimi ruwaɗi ba kishirwa lahaya ya tabbata gare su su gula bililwaridi ga masu tusgawa na ɗalibai baƙiyatu umril mar'i kingin rayuwar mutum in khalafa hawa inda ya saba ma rayuwa ga kingin rayuwa ta in hatta ya yi sore ya zai saba ma rai to kingin majalon mayawata ne ta wallahi ga tsoron Allah muttasi'in mayawata ne rahabu kuma mai fadi ita ba ma'ana ci gaba da tsoron Allah budurul huda su dinna waɗanda naka gaya maka sha hudun nan watanni ne na shirya mukhutun raƙun ma ne masu tozo biyu amalaye ne amali ne amma amalan nan na shirya kai kuwa hammuka himmar ka safilu ta yi ƙasa don neman duniya kake ke. buruju balalitin watan masabkayyan taurari ne na masu hankula shi abbalalitin jam'u billitin shine allabibul aqilu ko kuma buruju balalitin taurari ne masaukain taurari ne wanda suka bullo to anan su taurari ne na shirya sama shirya kai ko wanda ji tauraron ka afilu ya faɗi ƙasa falon ma afalata ba hasta ka raka safarulan farillai kuma matsala na wafilu na filfilin da kake lamta in ha ba su taimaki farillan ba domin su cahe su an yi sa'afa gafilu a taimaka ma marabka ne kaga is'af kamar ka ga motar nan ambulansi laraba sun samu ta is'af ambulansi kenan to gafilu marabka ne an yi sa'afa a taimaka mishi ba'idun nesa wannan taimakon shi ke la'amari na rince da wanda rayuwa ta take gare shi sannan wahaltar ba'ud bikira yanzu aziz zai amfani ya zalame kun kalbu in babu hankali shi a ma'ana babu zuciya mai karba ba zai yi amfani ba inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid alhamdulillah